قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه انها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعه او بقعا فمن in ɗora gani da wadai ke nan da yake kusan sanyi yi guda sai ta wurare da yawa kun abuwaɗi ilimi ya ta yi yadda wadu da sauran dabbobi nan dabbobi ya ta mafi ko nan malgana mai kuma da awaki a wamar da hada wurin ran sarkin su wasa musa su dari bari abu musa ya yi abin ya yi sallah dari bari da shine gida wanda an kai na abin nan na post office ya kai can da babu post office amma in bakin sarki sun kafa inda ake saukar da su wannan ya nuna gida ne inda yake dawaki na abin da zama tun da masarauta ne inda dawaki ke kwana wasir kaina ko kuma inda ake zuba shara walbariyati walbariyati ila janibi ya yi sallah cikin irin waɗannan gidaje ga fili sa fa qala ha hunna wa samma sawa nan da san cikin fili da wato kenan bukhari yana ganin wato gonin waɗannan dabbobi sarki gare su sun fahimta ko حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد انا ايوب انا ابي قلابه انا انس قال قدم اناس من يا متاني سن تاي كوكو يا قبيله sai madina wato su eh, ya madina bai dace da su ya sai rashin lafiya ya kama saboda ya nuna madina bai dace da su ba shi ne istawa fa amara humin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yake akwai raƙumma na da talmali akai su can su dora ta wa an yi sarabi abuwa da su san abin nan su wa albani da nonon su ya nuna ke nan nonon raƙumma tsarki gare su inda don ba a ta a ta da su hmm? da dalilin su fandala ko tun suka tafi halan ma tafi lokacin da sun ka warke lura ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam sun ka kashe wata abin da dai aron wannan sun ka a can da dauli shi ne abin da makasudin babi a nan wato golin raƙon tsarki gare shi a kan mutu wato abin da an kai kai kiyasi da sauran dabbobin da ake ci duka bayan haka nan dawaki da abin nan fa da kuna da alkadar rai kuma yana da tsarki ko da tsarki ga maliki ya bai da tsarki sauran abin na ma in bukari suna da tsarki duka ɗaya suke domin in an ce da wa mai tsofaffi kun hin da kun ko da yake dabba ta gani har yi amma nan da in an ce wato abin nan wato al'ada ta nuna ƙurf ya nuna cewa wato masu tsofaffi eh, jaki da alfadari da doki. sanan masu su lokacin da su waɗannan mutane suka warke wata katalin ra'i sai da kashe ra'in na bi sallallahu alaihi wasallam mai kiyon dabbobin wata kulganin sun ka kora raƙin ma na'am ga annabi aka fi ta bayan su balan martafa an hariji abu lokacin da rana ta yi sama sai an ka tawo da su an kamo su ta amara da tsare aibiyan annabi yace a kace hannayen su arjuna da kawo musu domin in tashi ne wa sunnu ran ayyuhum wato kuma aka sa abin nan aka sa uh, kusa aka tsoke idanunsu domin haka su suka mafiyayi sai aka kashe su ka sassauce abin nan idanunsu don abin nan don kare nuna da sun kai ita fuskar ce abin idanunsa don abin nan don kar ya nuna inda sun kai aka yi ta haka nan in tsufin harra sannan an ka jefa su cikin kasar nan bakata wadda ake yi da madina yasta tsuna suna neman a ba su ruwa fa da ba a ba su qala abu qilaba wa haula isarafu wadannan sun yi fata wa kasar sun ka kashe wa kasar sun kafirta don haka aka yi wannan mugun kashe. ba da imani bayan sun imani wa harabullah wa rasuluhu sun ka Allah da manzon Allah to wato Buhari ya kawo wannan hadisi ko da yake zai kawo shi wajen babin hiraba wajen abin fata amma ni ya kawo shi don a nuna shan nono da abin nan dole to na adam قال حدثنا soba. قال أخبرنا أبو الطياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابل الغنم annabi ya zan yana sallah gabanin addini masallaci wuraren kwanan abin nan tumaki da awaki wannan ya nuna kashin su ƙarfi gare to amma ya ce abin nan da sauran dabbobi yadda wadi wal da kawo na dawaki da jakuna ba ya ɗauka ya duk abu guda ne babu ma ya kawo minan na najasa ta abin da ke aukuwa nan najasoshi ke sanni ya ta kamar abin nan mai wata na najasa ta faɗi cikin almai ko kuma ya faɗa cikin ruwa ya ta kwanan Ah, in wani ne jafa ta fada cikin ruwa ta ta shi ba amfani da shi ko yaya shi ma mai in wani jafa ta fada ciki ba a ko ko yaya wa qala zuhuri la ba ta bil ma'i ma lam tugayyirhu ah, ma lam ma lam yugayyirhu amun awrihim aw lawn wa ta ruwa ah, idan na jafa ta fada ciki amma bai canza ba ɗan bai canza ba wali bai canza ba launi bai canza ba ko ba komai amma ban da mai wa لا ya la ba باب ليسي maitati babu laifi غاسم abin nan كيف abin a kun san shi shi ke wato abin yana da gashi wasan akwai wani abu tsaka na tsaka nan shi ake ce mu kasa shi wannan najasa ne amma wannan na gefe in an ɗaya shi dama ana iya ɗaya da shi da rai da ne saboda haka ta na abin tsarki gare shi wa qala zuhri sanan zuhri yace idanul maisa mauta ko da ban kasusuwan matattu na hawar shi kamar gura wa gairi da wannan sa yace a barakatu na fannin salafin ulama na jikin abin nan malamai wasu mutane daga malamai na farko yan ta shiɗina biha kasusuwa na matattu a kun da su kun san kun wanda ake shafi kai da shi wai da hudu na fiya kuma suna ajewa mai cikin su cikin gatta irin irin su la ya rauna da ba san ba su ganin laifi wannan matattu waɗanda an ka wanke an ka gyara ana iya amfani da su wa qala inna sirin wa ibrahim la ba sa bi tijaratil ajbab la fi ay fatawti da ajadan haurin jiwa sun san haurin biya a abin katon nan to kun ga ta in an da su kan dare suna jin ciwo amma duk da haka ya ce ana iya amfani da shi wannan kun ga abin nan wannan babi duk maliki ya saba ma bukhari a nan kun fahimta ko to حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صارته أنت أنتم بالنبي وتذكر سقطت في سمن يد سقطت في المي فقال ألقيها وما حولها سيجيها بإتا بأبن سقط من مي فترى فيه وتوى أبن ما حولها فترى فيه أبن أجيهم بدك سيجيها بشي وكلوا سمكم في منشي to wannan ga malikiya sun ɗauka inda inda ta zauna gwargwadon yadda zauna ko Eh, ganin duka ba kun ko eh, wata wannan shi a fassarar wannan matukar da yana so ba amma in na jihar ta yana so har ya kai ko ina ya samu to wannan sai a jifa da shi حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود عن ابن عباس أن يمين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سعرة فقد في سمي فقال خذوها وما حولها فطرحوا دوكيت بعدين لأجيهم بكي جيها بكي قال معنا حدثنا مالك ما لا أوفي مالك يا فتا من حديث من دياوة wato kenan ma la ufi أبن abinda idan iya يقول أن ya kula an nuna abbas an maimuna matuƙar dai wato abin nan bai a daidaita a daidai abin da ya faɗa ta a yi ha saura a ci a Ahmad ibn Muhammad قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حمام بن المنبي عن ana nabi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلمة يسلمه المسلم kowane miki yanda an kawo musulmi fi kabilillah in mutum ya tafi yaƙi an kai masa miki to mikin nan da an kai masa ya ya mal qiyamati ka hayatiha zai zama ranar lahira miyakun nan kamar yadda suke wata wanda duk yake ya yan kai ne miyaku in ya tashi miyakun nan sababbi yake tashi da su suna jini duk ina lokacin da an ka soke shi tasdiru daman wata suna hidda jini haka zai tashi ranar kiyama اللون لون الدم والعرف عرف عرف المسك لون لون الجني أما قمتي ƙarfin riski wannan ya nuna kenan najasa in ta juya ko daga launin ta ta yi tsarki har wannan abin alfahari ne wanda ya tashi da wannan jini suke da ba la'ira ya ta yi an manyan mutane nan da ko don bukari ya kawo shi nan muna magana ruwa ya kawo wannan to yana magana ruwa ko yana magana tsarki wata ce kenan jini in ya canza daga halin jini ya yi tsarki kamar miski gafiya abin nan jini um, mulki jinin barewa ne ya canza ya zama almiski haka nan nan mutum shi ma in ya canza ya kan yi tsarki har a tashi ya zama abin alfahari ya zama abin ado to babul ma'id da'in ruwa wanda ya nan ne wata wanda yake ba gudu حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه يا باس العبار أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله في كما أبو هريرة أجل من الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سوى من الآخرون السابقون من نقرف من مين ما تقولوا ومن ya nuna abin nan musulmi su ne na ƙarshe gaba kuwa kuma su da su tserewa ni ake nufi da tserewa shin yau ranar juma'a ne sai mun sallar juma'a sannan yahudu sauran asabar sannan na tafi sauran lahadi ko ko mu da mun ka taho daga baya mu ne abin nan bayan an kabilun farko sun shiga cikin kasa mu ne za mu zo daga sama wanda abba ke lami fito har fitowa kun da kun ko ko abin nan mu mun ka taho daga daga karshe amma wajen daraja mu ne mun kafi yana ɗauka kowane kun da kun بإسناده وتيا أمبتيسي بإسناد في بخاري قال سنة يتي لا يبولن أحدكم كن حديث wata annabi yake la ya bulan na adukun filma idda'in kada tsayon ku yayi joli cikin ruwa wanda yake ba gudu allazi la ya gudu wanda yake ba gudu sun ne bata tilki sun shi wanka ciki wannan ya nuna kenan hannun ruwa wanda yake ba ya gudu kwance yake kada ka dora boli ciki kuma ruwa wanda ba ya gudu ko baka yi dole shi kada ka shiga cikin kana wanka ka bar dauda kan eh, abin nan kun gane kun hmm? ko ko miliyan su in mutane na ta ba shi ke musu ba shi ba hmm, sai in ya zan babban sarki ne wanda yake hmm, eh, eh, to kun da ya zan abin in ya zan sai dai kai yana yawa su ko su sai na ba su dan wannan kaɗan to wannan wato annan babu laifi gare shi amma abin in ya zan wato ba da shi da kai alwala ba in da shi da kai alwala ya zan na musta'amali makaruhi ne ka gani ko kuma abin galibi wanda waɗanda ba musulmi ba kullum da kafin su suke wanka ba su kama ruwa sannan su tsoma tsiyoyin su ciki wato ƙwaron kama ruwan kafi to hmm, hmm. in bai ɓata shi ba in launi bai canza ba ɗanɗani bai canza ba hmm? shi ne nake in launi ya canza ko mai eh, ko wari ya canza ko ɗanɗano ya canza shi ke nan. Hmm. To ne. Hmm. Babu. Idan irke ala zahar musalli kafarin aiki fasin idan mutum na sallah ya duka an ka jefo masa kazanta auji fatin koko abin nan eh, musun wani abu yan sauki da alaihi salatu sallah shi ba ta baki ba wato kenan eh, wato ga ganin bukhari idan kana sallah na jifa ta faɗo ma ba ta ɓata ma sallah kun gana ya fa a maliko <laughs> wa kana mu umara ita za mu ga hujjar وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دم وعبد الله بن عمر يا ظم إن يجدني وتغتفن وهو يصلي ودعه ومر في صلاته كما ينا تكون صلى يجد ون الجنين sai ya tsere wannan ya saki ya ci gaba da sallah wannan ya nuna ce nan in baka san da najasa abu kan zanta ka tsere nan da nan za ka ka eh ko la kan gani da mun gasa ka kade ne ka aje ko da rawani kan gani ka dai da rawani ka aje ko dai ne in dai ba ya ba ya shafi ku kira ba wato bukari amma ai ba hadisi da yake karanta da kai har da masabar shi ne tarjama cikin laifi ka gane ya nuna ma shi ba maliki ba ne ba shafi'i ba ne kan sani to idan abin malik yana ganin abin in lokacin ya ya ya kore sai ka ci gaba da sallar ka domin ga malik da daga tuna sunna ne ka sai akwai lokaci mai yawa bukari yana ganin ba sallah ba ta ɓaci ba ya mm. bai hata da shi wajen mutane ba نعم وقال ام المسيب والشعبي اذا صلى وفي in mutum ya salla cikin كن akwai jini الجني اي جنابه كو جنبه ai da gairi tsibilci ko ko ya ya karkace daga alƙibla ai ko yamma ko ko ya ce nuna fa sallallahu alaihi wasallam kuma a zakar ma ne samu da ya kafi cikin lokaci ba yi in biya sake ba in hmm. ya ɗauka ba in ya ɗauka a nuna masu domin ya ɗauki na gasa. To ai wannan da jikinsa ta tafi abin nan. Ba kai ka ɗauka ba abin da shahe ka ba kai ka ɗauka. Hmm, ko ga masalar Malik idan ka gama gasa ga ta hannun liman. Shi ke na sai ka yanke dare shi. Sallar abin in ka bi shi bayan ganin na gasa na sallah ta ɓaci. Eh, eh, wato ya ce abin nan shi in in ya in mutum ya ga abin nan jini ga malikiya sun ɗauka jini akwai haddi sun ce wanda bai wuce birhani ba wato an yi rangwame gare shi to amma haɗawa da janaba su ne malikiya sun saba domin wanda ya ga abin nan yayi wanka yana da janaba wato yayi sallah yana da janaba zai sake wani ko da wani lokaci ya fita kun fahimta ko to eh Eh, kafin ka gaya masa, eh, don sauran mutane su abin da su sake limani ko ko su cika daidai. Yana cikin matsaloli goma sadar da za a yankewa daga duniya a sa masa kalar. To, hadari ya bukun. idan an duba abin da ake ginowa daga ƙasa ne wato an ce abin ma'adini ko da madruhun ne an ka jefa cikin ruwa da bisa ga wannan kaga sauki

Eh, abdullahi ibn mas'ud yana cewa muna tare da annabi yana yana mai sujuda hawala sanad ya sake sanadi qala ya haddathani ahmad ibn usman qala haddathana sirah ibn maslama qala haddathana ibrahim ibn yusuf an abihi an abi ishaq qala haddathani amr ibn mumin anna abdullahi ibn mas'ud haddathahu النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت النبي مكة yana kalla wato abin nan cikin kusa da haji wa abu jahl wa ashabuhu lahu julusun ga abu jahl da su da sahabban sa waɗanda ba su imani da annabi ba suna zaune sai ba annabi da balin fasan ko yake masashi ayyukum yaji'u bi salati zuri bani fulan wa ne ne zai taho da abin nan mahaifar raƙumar bani fulan wato suwa um, um, ne yadda yake abin da ta haihu an yadda mahaifar can fa ya da'uhu ala zahar muhammad ya aza shi akan muhammad ban sai yana sallah ya zafi da lokacin da yake gida annabi na sallah sai yake magana haka wani ya ce ya dauko abin nan ya sannan ya ce ya aza masa fan ba aka ashqal qaum sai mahi rashin arzikin mutanen ana ce musu abin ibn abi mu'ayyid ko kuma tun abi mu'ayyid shi ya huce rashin arziki sai ya tafi fa za a ya taho da shi fa nazara hatta idan sajada annabi sai ya sai da ya ga wato annabi ya sujuda wa a ala babi sai ya aza wannan akan bayansa bayan ka tafi tsakanin kafaɗinsa wa ana anzura abdullahi ma mas'ud karami ne karami mutum ne bai iya hanawa ina kallo la ubayi shay'an ban isan da koyi lau kana ni ban atin da ina da abin da zai hana ni da na hana amma babu abin da ban iya komi kala fa ja'alu yadhakun sun ka shiga suna dariya annabi na cikin sujuda wa yahudu ba'dhum ala ba'd sashen sun yana abin juyawa zuwa ga ba'di wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajidun alhali annabi na mai sujuda la ya rafu rasu bai dafa kanshi ba hatta gado fadina har yake uh, karama fadima ta zo ta har an gadi ta tsede wannan abu daga bayansa فرفع رأسه يدعوه كنسا ثم قال سنة يتي اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فشق عليهم واتسوسن تجنوين وانا أبدو أبن سوسن أبدو أبسن وانا يرين أنا أنا أمسا ارجع على الوقت من دي أبدو أكنسي قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم قريش أتنسني أبدو أبسن وانا قريب وانا أنك ظالمتا أنا كربا أبدو أبسن to abinda dai an makasudin wannan ba fasili wannan babi wato an azama annabi da yanke sallah ba alhali ko wannan najasa ne kun fahimta ko ah, wato kamar misalin malik mai cewa in najasa ta faɗo ga mai sallah sallah ta ɓaci yana ganin wannan ah, ɗayan abubuwa biyu ah, ko dai wato abin nan raƙumar yanke ta aka yi amma aka jefar da mahaifacin tare da ɗan saboda aka ba na jasa ba ce na biyu a lokacin nan ba haramtar da abin nan waɗannan majasoshi a kan sallah bai zo ba wahayinsu bai zo ba saboda aka wata wannan ba a kiyasi da shi kenan in bayan sauƙin eh, abin haramta wa jata in ya faɗa mutum sun da ya faɗa amma bukari yana ganin babu wani abu da ya kai wanda ya canza shi saboda aka ya fahimci in ta faɗo ma sai ku ci gaba da sallar ka gane ko ko abin da ba da ba a tsayi sai ka ƙara sallar ma sai ka ta sake in ka bi na saboda eh, eh, sun maƙala ثم ثم ثم ثم ثم يأبتي فيما يلوتي ثم ثم ثم يأبتي فيما يلوتي wato bayan ya addu'a kan Qurayshawa gaba ɗaya sannan ya ambata sunayen wasu yace Allahumma alaka bi abi jahal wa alaka bi utba ibn rabi'a wa sabat ibn rabi'a wa walid ibn utba wa umayyah ibn khalid wa uqbat ibn abi mu'ayyid wa adda sabi ayi kidan na bakwai sun kun ga da an ka ambata ya kidan na bakwai falam ya sabihu amma fi abdullahi ibn mas'ud bai haddace ya nuni na bakwai din nan ba wallazi na fi biyadi na rantse da wanda rai raina yake ga ikonsa da tsara atin da zina adda rasulullah sallallahu alaihi wasallama na ga waɗannan da annabi ya kidin ya ce alaika bi fulani abokar fulani far'a fil qalbi na ga su kasassu cikin abin nan eh, rijiyar dadar yadda an ka haƙa aka sa abin nan kafafu kalibu badar wannan duk Allah ya halaka su in wanda ko wato wannan ya nuna ya halatta kai addu'a akan wanda ya cuce ka amma in ne in ba musulmi ba ne ittifaqan ya halatta in musulmi ne ka kyale shi da Allah ya fi kun gane Hmm. Hmm, ka ce Allah ya isa hmm. domin yana yi wa da shi Allah ya shirya da shi ya masa yin ka Allah ya sa addu'a ce amma ba ku ce a wani abu ba yana yi wa safar wani abu da za ka yi ce ta wani ya same yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abu ya ga wadancan ya tabbata ba su imani to babu ko har da za ki wal mukhadi wa nahyi fi saudi to shi da majina wa nahyi da makamantin wannan shi cikin tufa ya san nan bukari yana ganin waɗannan duka ƙazan ta ne amma ba mu gasa ba don sun zo cikin ba a taka sallah wani ya daidai da malikiya قال أرية وعن المسير كما أرية yace أرية daga مسير da Marwan خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية النبي ya shiga lokacin حديبية ya fito wato lokacin حديبية lokacin da eh, abin nan ya da biya don a yi sulhu da kudaishawa sai da kare hadisi ya ambata hadisi cikin hadisi ya ce ma tana sama nabi sallallahu alaihi wasallam mukama a wannan lokaci annabi bai tofar da abin nan kaki da illa wa karfi kasar jin ga ta a cikin hannun wani mutum mun daga cikin su da laka biha wa sai sai hukka shi da yana neman albarka ga annabi wannan ya nuna kenan na jima da abin da aka kawo ba kazanta ba jafa ba ne an gane ya tayi rinka shi da jikinsa wannan ya nuna kenan ana tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallam ga komai nasu حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه النبي ياتي في جبهته ya kai abin nan kenan cikin sallah ko abin nan da yake yi sai ya ci abin nan wannan ya nuna kenan abin nan ko kuma kafi da na jafa ba ne ko da yake ana ganin su kazanta amma dai da na jafa ba mai sallah in ya haka nan bai kata mai sallah a'a in ya kara harafi wannan ai wata magana daban ke kuma da gane to طيره da قال اخبرني يا بن ايوب حدثني حمير قال حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مكيا وطياء yaya كل فرنسا باب لا يجوز الوضوء بالنبي بدا هلتا a yi سنوي kamar ruwan da aka jefa da gini ko ina gido mai zafi ba za a abin da za a yi alwala da yin ruwa ba walal muskira haka ma abin da yake mai sa ma ya ba alwala da shi ya bin najasa ya karahu hasan hakan yake makarihi ne wa abul aliya domin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da ruwa wanda yake nuna bi wa qala ata'in at-tayammu muhadd ilayya min al-wudu'i bin nabid wal laban wa tayyim taymama wa tayahu tayyiya gare ni domin alwala da ruwan da an kai tsini da bi ne ciki ko kuma ruwan da an ka samu ne ciki wanda ya bayyana da wani abu kun fahimta ko حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انا ابو سلمى انا عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل اذكر فهو حرام duk abin sha wanda ya sama ya haramun ne saboda haka ba za ka yi amfani da shi da alwala ba kun gane ko babu gafar mar'ati a ba haddana waɗansu abubuwa waɗanda su ana ya saba amma a cikin kullum ya abin nan in an za a yi hukunci sai a yi hukunci da abin da mutum a biyu wanda kuke ce malami ke iya fahimta. Yanzu ta ɗauko hura mai yani sai mai ilmi ya ce ma akwai alkohol ciki. amma mutumin kawai yana sa kai alkohol cikin zai yi mata jini ya saya ta zo na ba a kula da shi sun nan da kai kullum abin da yake mai ilimi ɗaya ya san shi ba hujja ba ne wannan addini ne ba ya tsanantawa abin da yake mutum addini ke fahimta shi ake aiki da shi kun gane kun? Sai ko ta fashi da ya sai ki ya sha ya yana yadda abin da ba hanan ba a kaga za su ba a ne bulala ba ka ga mutum zai kura ya sha babu gasalar mar'ata a ba haddana ya kai mace na ya ta yanke eh, jini da babanta an wasu daga hukkarsu wannan ya nuna kenan yadda eh, eh, muharrama suna iya taɓa jikin ganta kun gani wa qala abul aliya in tahu ala rijli fa innaha marida ko safa akan kafata eh, eh, fa innaha marida ta kafa ba ta da lafiya wannan ya nuna kenan akwai in muharrama ta ko matansa wannan ya nuna kenan in abin nan muharrama ce ba ta bata ma alwala ah, ko kuma don wata lalura ce ba abin jin daɗi ba zai ɓata ba alwala sai eh, sai wannan kuma daban in mutum ya tafi jin daɗi to haddathana muhammad qala akhbarana sufyan ibn uyayna an abi hazim sami'a salim min sa'ad as-sa'idi ya fa'alahu an ya ji shi alhalin mutane suna tambayar shi wa ma bayni wa bainahu ahadun wato lokacin da ake tambayar shi ba kowa tsakanina da shi bi ayi inda da komi a'a ma da niyya bainahu abin babu ko ta ma da shi to ga tambayar da an kai masa bi ayi in bi iya jirhin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta lokacin da an kawo annabi roƙo da takobi a ubudu da ni an kai masa magani haka ake tambayar wannan asa'idi sahabi ne to fa qala sai yace ma baqi ahadun a'lamu bihi ba sauran daga cikin sahabbai wanda yake sani bisa gare ni don ni gaba gare ni an kai sauran waɗanda an kai gaba gare su sun mutu kana aliyu ya je ibi sulfihi wato aliyu na abin ɗalibi yana zakuwa da abin da garkuwarsu fihi ma'un ciki akwai ruwa ya ɗaya ruwa cikin garkuwa wa mata ta ne an wasu hiddama wato fadima tana wankewar jini daga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga mun tana shafa wa rufta ubanta wannan ya nuna tun da muharrabin ta ne ba komi wannan ko bai bata ma annabi alwala ba bai bata mata alwala ba kun hanga ko to yi utuba hafirin bayan haka na an ka an ka samu tabarma fa ihrik an ka an ka tsone fa fa sai bihi gurin an ka tuka mulkin nan da ku. ya ta tokar wannan ya nuna tokar eh, abin nan tabarma idan an sanya su da miki wanda an kawo mutum maganin karfe ne kuma wato abin nan da bari yana son ya jini kuma yana hana abin nan dahin karfe su da cikin jikin mutum kuma ga abin nan ga magani kun san da kun ito ya ga abin nan ya ya samu tabar ma ya kona ya kenan na ba babu aswaku wato yin aswaki wa qala ibn abbas yadda inda nabi sallallahu alaihi wasallam na ta da wurin wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da dare fastanna yayi aswaki ni hanga kun wannan ya nuna idan ka tashi da safe ka fara da aswaki حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد أنا أعلان بن جرير أنا أبي بردة أنا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم به يسن بسياف بيدي ناجم ناجم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن إبتش ينا ينا أسياسي يسن ينا أسياسي بسياف بيده وفي بين أسياسي عند أبي تجاه النساء وفي يبدأ أسياسي عن أسياسي حتى ka سأكون shi a kan ƙaramin yatsa da babba haka manyan yatsu uku a kai ka doron to ga abin da yake eh, eh, kala ko ya kulu wato lokacin da yake yin afuwa sai ya ce oh, oh, oh, wato lokacin da yake yin nan wata ya ku fi ko fi jihi alhali afuwa ce na cikin bakinsa ka annahu sahawwa kamar yana yin amai wannan ya nuna kenan yin afuwa shi ba nan ɗaya ya tsaya ga zan haƙora ba sai ta cikin baki ke sai to haddathana Uthman haddasa haddathana Jarir an Mansur an Abu Wa'il an Hudayfa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl in annabi ya tashi da dare ya suke sahibi siyasi yana goge bakinsa da aswaki da dare in ya tashi sa aswaki wato annabi sallallahu alaihi wasallam zai san a jiwarin bakinsa ko kadan domin da'irin wato mala'iku na zuwa gare shi to babu laifi eh kuma in ka yi ka samu ike da ka samu sunna na ya yi abin nan ya da shi annabi in yi da ka samu ike kuma sunna babu siyasa ilal akbar kuma yana yiwa in kai asuwaki ka ba da ikin da wani yayi amma ka ba ga wanda ya fi girma mutum ana tare yin mutane wato in kai ka ba babba وقال عفان حدثنا سفر ابن جويرية أن أظن أن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم arani أراني bi بسياكم wato annabi yace na yi halkin ina yin afiyaki da ina amfani da afiyaki wajen abin ya rajulan sai wasu mutane biyu sun ka zo min hadima akbar min al guda ya fi tsufa bisa ga daya da na wanta siyasa al-asgar sai mun miƙa afiyakin nan ga wanda ya fi girma ni kuma da cikin su فقيل لي كبر ila akalla al wato zuwa ga wanda ya karanci yin kuma faƙila bi an da wanda ya fi tsufa kada fa ta ka shi ya gona ni ma da gare su kun fahimta kun ala abu abdullah iktasarahu hadisi mu'ayyim ya ya takaita shi an an usama an nafi an to ya kai وقد تكلم yake za ta yi in talata in ce abin da abubuwan da a ciki waka ba wanda bai ta kabilu fi ta'am ya sara haka nan kamar yadda ake gabatar da wanda suke kalli in abinci za a bayar ko abinci za a bayar sai a ba da yake tsufa wal mashi haka nan inda tafiya an fita a gabatar da mai abin mai tsoho haka nan ga magana a sa ya fara magana ya fa ala siyasi ta wannan bisa da siyasi a wasu ana son gabatar da masu shekaru don girmamawa wa hada min babu adadin islam wannan suna cikin babin ladabi ga musulunci wa qala wannan eh, wa qala inna al taqdim bayyin aula fi kulli shay'in a gabatar da masu shekaru ya fi amfani da komai ما لم يترتب القوم في الجلوس اما ما تقدر رجاء انك زونا با ana زونا kamar ينزو idan na ci wani abun ban da isa in bayar nan sai dai in baya tun da mun yi magana yaro wanda yake bai yarda ba an ka baki to fa idan ta rattabu bi kun nan ta al in ya ban an zauna ana zaune ne to nan na na da musu ga aba al fa al ina ra'is ko ya ta daban da ake gaba qala fa ni irahu ma'anahu a ranar shifin namuwa zan kai maske makarfin a ta sayo kuka tsira ni kafiyar a yi iri fa'irin aka bari wasu yau dalilin halarta ƙabilun hakkin aka bari minan jama'a ce ya amsa nan da hujjo ma wanda hujjo kake har gudanarwa duka jama'a wanda aka latsa shi wani biyata biyu kuma afara gudanarwa da shi da shi ya amna ita na da shi wakilzairi laifin makarufin ka yi asusar a cikin amfani da shi da ba hana ba. illa anna al-mustahab an yughsilahu thumma yasta'milu amma kamin kai amfani da afiyatin sa ka wanke don da ka san cutar da cikin bakin sa ba wannan sai amfani da shi kun gani to babu babu falalu man bata ala wudu'in in za ka kwantawa ka kwanta da alwalla falalan wanda yi haka nan حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سبيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت ملجأ فإن ترجع غير كنتك فتيبدا فيا الولاة دنك كان الولاة يدو أكل الصلاة إذا الولا تصلى ثم الجسم منك تنفع على سلكك بسبب آجن فلا ان داما فتنفع وتأكن داما ثم قل بعد ذاك كثير اذا ذاك كنت إذا كنت كنت اللهم أسلمت وفي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وأتيمني فيما أبدو أبدا مثل زي وبرم حتى رامك إيطان اللهم إني أسلمت وسيلك يا الله ما ميك حتى تضيع غريك وفوضت أمري إليك ما ما ميك ما ولف الأمر نجوى غريك وألجأت ظهري إليك ما جندي الدعايا نجوى غريك رغبة ورهبة إليك وتدن كفين كما بتقولي جوى غريك لا من جاء باوري إليه ولا من جاء لا من جاء باوري جوى غريك wala man jaba wurin tsorewa minka da gare ka illa ila ta sai mutum ya mai da al'amari zuwa gare ka allahumma ya allah amantu bi kitabika alladhi anzal na yi imani da littafin ka wannan da ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma da annabin ka wannan da ka aiko fa in mutta min lailatika in ka mutu gabarin ka wannan fa anta ala al-fitra ka mutu akan sunna وجعل هدن آخر ما تتكلم به كما تفهم هذا من كلمة من كارثة أبن كثير مغنى بسنا إن غانكم فقال فيما يريد أبو العبار يكفي فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فنقوم كلم تولنا الدعاء النبي جعل أمير جنائيا فلما بلغت يكفي اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي ورسولك الذي أرسلت wato da manzon sa nan da ka aiko kala la ba haka nake ba wa nabiyyaka allazi arsalta da annabin kawai nan da ka aiko wannan ya nuna wato in annabi ya faɗi addu'a ba ya halatta ka canza ta kun hanta ko wato ga abin nan domin annabi ya saba ma rasul annabi wanda Allah ya faɗa mu hukunci don yayi shi kaɗai. in an ƙara masa daraja a ce ya isuwa ga wannan to kaga in ka ce wani biyu ya rasu lakan da zai arsan ko da yake ma'ana ta shiga duka amma ta canza lafzin hadisi ta abin wannan sallallahu alaihi wasallam ya ta wannan ya nuna kenan lam yara an yara al-hadith ya ta wannan hadisi ya nuna kenan ba a riwaya hadisi akan ma'ana ko dai in baka san yadda lafzin sai ke ba ka ce ga ma'anar shi yadda muke iya tunawa kada ka ce annabi ya ce kai ƙarya kun gane ku in ya qulu ma min labzatin min al alfaz al ah, ah, mutanazira fi kalamihim illa wa ha wa bayna sahibati afarqu domin ya to galarabci yana yiwa ka samu kalma biyar da yake ma'anar su guda kamar insani wa bashar wato ko da yake duk ma'anar su guda amma akwai bambanci don insan wato muna mutiya ne an ka daidai shi mutum wanda yake yana mantawa basar wanda yake bai da gashi fatar jikinsa bude a ce kaga akwai bambanci kun gane ko to saboda haka wato yan yi ce in ah, ba ka san kalmar da an kai amfani ba to kada ka ce annabi ya ce wa in da tsawala kusa duk yadda abin ya gari abin nan akwai kamar bala da na'am bala in muke ɗan misalin hal da hajja sun kace na'am ya ta ma'ana ce na fashi hal ma da hajja na'am ma da hajja ke danganta الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المستفيدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. آه، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل. واتو لتاسم ومساحة. وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا إن كنتم معصيا جنبا فسيئوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وصوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليفسركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وإن كنتم مرضى إن كنتم مرضى تعالى أشياء. in ma wata rafi eh. wa in kuntum marda in kun marasa lafiya wato ba su iya wanka kenan ba su iya taɓa ruwa au ala ko ko lokacin tafiya inda mutum bai iya ganin ruwa au ja ahadin yankum min al-ghaib ko wani ku ya zo daga gaibi wato bai samu ruwan da zai alwalla ba au la masu nisa ko ko kun kai shafar juna da mata wato kenan alwala ku ta walwale falam ta jiri ma ba ku samu ruwa ya shafar juna da mata wato kenan alwala ku ta walwale falam ta jiri ma ba ku samu ruwa wato ne na yin alwala ba za ku yana musa idan da idan ku yi taimama da ruwa da wuri yadda an mai tsarki wato sayi duk abin da ya hau kan ƙasa fuskar ƙasa wanda ya na asalin ƙasar ne dan shahudu zai sun aiki ku min huwa ta ku yi safa da fuskokinku kuma da hannayen ku minhu daga kasar wato daga wurin wato in kun tafi abin domin fuska sannan kuma kun ka a hannaye iyakan nan sai yi farin da ke wato amma suna ta bayyana wato za a shafi abin eh, domin zira'i saboda ka da ariya to mana shafar fuska da abin nan hannaye zuwa ta wuyan hannu wannan ke eh, makuta eh, wato shi ne farin da wuyan dafa kasa na farko game da niyya ma yuridu Allah la jala lakum Allah ba ya sanya sanya muku wani kunci babu ruwa bai tafi ya sai ruwa ko kuma kamar yadda aka a bani Isra'il sun abin nan ya a ولكن يريد لي كثرة أما ألا ما سمي ثلاثة شيخي ولتم نعمته عليكم ثم بين تلك نعمة سجل يسي لعلكم تشكرون توبة توبة تجودي domin wata tsarkin zahiri ya kai da tsarkin baki wata kenan har ku sai gode masa kenan da kaulihi jalla zikri da kuma magana ubangiji ya ayyuhal na amanu ya kun mai imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah lokacin da kuke masu maye sannan ba haram ku biya ba sai dai an haramta lokacin da ake cikin maye har ta alamu na ta kunsa sun san abin da kuke faɗa wala junuban domin sanin wanda a cikin maye bai da niyya kamar mahaukaci bai da niyya wala junuban haka nan mai kada ku kusanci sallah lokacin da kuke da janaba illa adili sabilin sai wanda yake ya shigo don ya ya koma wato nan kenan musalla wato masallaci kenan wanda ya abin ya tsefa ya ce ba ta ta yayi wanka hatta ta ga ta shigo kada ku kusanci sallah ko kun yi wanka wa in kuntum marda in kun zan marasa lafiya wato ba ku iya wanka au ala safarin ko kuma a halin tafiya alhal inda ba ku samu ruwa ai za a haɗu yin ne ko tsayon su ya zo daga abin da ya biyu ta ya tafi bayan gida ko ya daudi ai la masu bin ko kai safayya da mata safayya da mata ko safa da ne walwala alwala ko kuma abin da mai walwala wanka alam ta jiri na an da ku samu ruwa ba za ta yamma mu sa'i don ƙa'idan ta ku yi ce ku mutum wata abin da eh, fili na ƙasa ƙa'idan wata abin da wanda yake mai tsarki kan sahi da ya ji ku ya ji ku ku yi safa ga ku da hannayen ku in Allah kana afiyan da kura Allah ya zama mai afi kuma mai gafara saboda ka ya ya ce muka cewa tilo ne sai kun samu ruwa hmm. ah, in yana in bai iyawa ya samu abin ana iya yi mata hmm. in bai iyawa kuma yana iya isa hannunsa ya abin mai shafa ko ina hmm. babu rudu da kamar gusuli ya ta za a gabatar da wanke wa yi rairan alwallah da ba nunanka ya ta zan mai tsayon kaya a iya sama da ta yi fara wance wuraren rairan alwallah sun na ne da haddasa na abdullahi mai yi sai kala haɗar na malikan an hisabin sajin an abi an a isa zai jin nabi sallama an na nabi sallallahu ala'uwa sallama ta ne a gaske filamin janaba an nabi iya yi yanka ni janaba ba da a kai ya fara sabasa lai da ke yanka hannayensa sai ne ta wadda asalin shi alwallah kama ya tawadda wadda ila kamar yadda yake yin alwallah don salla wannan yana nuna cewa yana fara wanke wani gababan alwallah ga gaba na gina kamar alwallah wata wani da wani a sadi a wucin ya ci ya ƙansu cikin ruwa ka kallon da ha usu da ya tsoma hannunsa cikin ruwa sannan ya kansa don za su ya يصب على رأسه ثلاث جرف sannan ya buga ruwa a kan kansa wato kalfata uku biya da da hannayensa sun haifi da lima ala gulbi sannan ya buga ruwa gaba ɗaya bisa da fatar jikinsa kullum tsiriyar da gabatar da alwallah حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن عبد الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال تودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي على والله وديه أهل الصلاة إذا على والله تصلى دار رجليها أما دعوانك قواسهم فالله وديه أهل الصلاة إذا على والله تصلى دار رجليها أما دعوانك قواسهم فبا وتجبان فعل وانكا وغسل فرجه يوانك غضب ريسي وما أصابه دابين ليس عليه من أذان قبانكا ثم أفاد عليه ما ثم يجب الواء أكانكا sun yi hari gila ya sannan ya nisantar da kawafinsa daga wurin da yake tsaye kaga salat na wanke su daga baya ne zai min janaba wannan shi ne wani wankan sa janaba kun gane to nan ya nuna kamar sai da ya yanke ya zauna alwala sun na wanke gaba gare shi wato amma wannan abin ta kabirin da tafiri ne na magana don da shi ya wato a'a. a alwala sannan a wanke gaba sannan a komi a ce kuma a amfani da alwala da don shawarwari. da wanka wato hada su babba hada su karami duk wanda ka rasa yi sai kai kai ba ya halatta ka bar Allah har lokacin da yake wajen rashin ruwa da wanda sai kai nuna ba ka ba ni Ibu itu mana yana ne wata da ya halattar da shi da sallah yana nan na dodewa da wanka in kan murga abin nan kan hannun gashi sun ka abin nan sun ka rufe sai ka tsaye da ruwa ta uku kana zubawa kana wankewa yana shiga inda ko abin nan ko da ki tsaye ne sai abin mata har ya shiga hmm. Hmm. Hmm. shi ne in yake in ba a da ya sa a yi masa in ya rasa ya bi da shi ga kasa ta gani

a za a yi taimama tun da ya fara sallar ba ko hmm. ku za a yi daban a zauna hmm. rajul ma amra'atihi wato yana halatta mutum da shi da matar shi su tsaye ruwa suna wanka tare mutum tare da matar suna wanka tare in cikin karya guda a cikin da lokaci guda حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن orwa زيد aisha الزهري عن أروى عن عائشة قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد na zan ina wanka da ni da abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙwarya guda min kada wato abin nan eh, makai yuqalu lahu al-farq sunan kada nan farq wato wanda yake yana isa sa'i iski hmm. babun al-ghusl bi sa'i na hawi wanka sa'i guda ko ko abin da yake wato nauyin ruwa kada abin nan gurgurdan sa'i ko abin da yake haka nan abin da ya kara gwargwadon yi da a girman mutum ko rashin girman shi ko kuma gwargwadon dauɗa jikinsa ko rashin dauɗa jikinsa hmm? eh, eh, wata abin nan amma nan nauyi nauyin sa'i wannan mudu guda hakuɗi to nauyin kwaya abin nan kwaya sa'i ta gani ko to eh, hmm? cewa an kai ko wani mutum na iya yi kai ma da matar ka domin ka ga abin nan al'aura ta ba komi ba ta ga ta ba komi ba ba laifi ka gane babu gufli da sa'i na nahwihi wato wanka da sa'i ko kuma abin da ya kama da sa'i حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شوبة قال حدثني أبو بكر بن قال سمعت ابا سلمى يقول دخلت انا واخو عائشه ما ده وان دان عائشه مسمى ما على عائشة وفمن شغت عليه فسألها أخوها فإذا وانت مسمى ما يتنبيت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا يا يا وانكا fada arbi ina in nahawa انها من سائن take a kawo wani makai wanda yake kamar sa'i guda ne na ruwa kaga ta wa afadat ala ra'sa ta zuba ruwa ga kanta wa wa bainana wa bainaha hijabun tsakanin mu da ita akwai tamaki amma ta bari har mun ga kanta tana zuba ruwa kun ga kenan wato akwai daga abin nan karantarwa idan mai neman karatiyar mai neme kai masa aikace ya aikace ka sai ka wanke ka ba. kun ga kuma wata wannan ya nuna kenan dan uwan shan mama yana yiwa mace ta tafi kanta kusa gare shi eh, har ma abin nan wanka ga dan shamaki amma kun ga tana buga ruwa ga kai kun hanta kai qala abu abdullah kala yazid ibn eh, harun wa bahad wal bibi an shuba qadar sa'i gurgudun sa'i guda kun hanta ko wata ruwa gurgudun sa'i daya حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه wato ya zan wurin jabirin na abdullahi shi da ubansa wa inda hu qaumi wurinsa kuma akwai wasu mutane fa sa'aluhu an nujusu sun ka tambaye shi wanka wa qala ya tafi ka sa'un sa'i gudana isar ka kai mai tambaya kai wanka da shi فقال رجل ما يكفيني بي فاتا فقال جابر كان يكفيني هو أوفى منك شعرا واتكينا yana nuna wa kamar shi mutum ne mai gashi da yawa in yi amfani da da sa'i guda bai isa ce wanke kansa hashi wanke jiki sai yake to ai sa'i ya ya wanda shi ka yawan gashi wato annabi sallallahu alaihi wasallam wa kuma wanda ya fi ka sun mu'ammala fi taubin bayan haka nan da ya gama abin nan da ya gama wannan jawabi ya tashi yi an kai sallah cikin abin nan tufa guda ya sa abin nan yi laje da da abin nan da da zama guda yayi na sallah wannan ya nuna kenan yana yi wa liman da zama guda ke wa mutane sallah to liman ne balle sauran mabiya kun fahimta ko to mm a wannan jahilci ne annabi ba cin aski sai saboda ibada wa qalla wa la tud'un nawasi illa li ajalin yushkil mahasi abinda dai abba aka mutum ya bar gashi ba kan gado wato da kazan da kazanta ko ko shi ne shi wani bawan Allah ne bai damu ba don su yi yaudara ga mutane Hmm? eh yana yiwa kai ba a cikin al'aura sai dai abin da aka mala duk abin da kuke gani kawa gare ku kusa shi aka mala ka gani amma idan ka sa wando ya rufe cibiyar ka zuwa guwai ya kai sallah akwai sallah wannan ba iya to ina ne haddasa na حدثنا أبو ƙala haddasa na ابن أيينة عن عمر عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين النبي ده من ما ترك المؤمنين كان يغتسلان من امام واحد من سنة وانكا دغ قريا غدا وقال يزيد بن هارون فان يزيد بن هارون يكي وبهز والجد ان سيبا قدر سائل ينا ين وانكا غرغدن دا ابن ده قريا غدا ودا شي غرغدن سائل ashe kenan da an kace sa'i wanda shi ɗari amma yana yi sa iya isa mu mutum biyu. Kala Abu Abdullahi, kanan mu yana ya ƙulu a hiran, wata yana yana cewa daga baya, an yi Abbas, an maimuna, wata ya jingina ga Abbas sannan ya kaƙo daga maimuna. Wata hihu ma rawa Abu aini amma isnadi mai kyawun abinda Abu Nu'aymin ya riyoto وقال حدثنا أيونا عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس با عبد عباس با تقول عندك طيب اها بيتا كما يا بيتا ai yanzu muna wanka muna maganar wanka Eh, idan dai mutum ya tsaye don akwai ruwa cikin buta ba ka yi amfani da shi duka ba ai ba a ta fa tsamma sai ka zube su duka hmm. sa'i ya ta yin abin nan kafan mudu hudu da su shi a sa'i daya eh mudun mudu babu ma a fara larafi talatin wanda ya zuba ruwa kan sa sau uku wato bayan karfe hewa mutum ya zuba ruwa kai uku haddasana abu nu'ayi qala haddasana zuhair an abi izhar qala haddasani sulaiman bin sirad qala haddasani jibair bin mud'im qala qala rasulullah sallallahu alaihi amma ana fa da ala ra'si thalathah yukam ina zuba ruwa sau uku ga kaina saboda haka wanda ya saba min to don kanki ya share biya daihi ikin tauhi ma ya ishara da hannayensa duka wata ina zuba suka ruwa in zuba ga kai na sau uku wanda ke son shiga hanya ta haka ta yi to haddasa muhammad ibn bashar قال حدثنا جندر قال حدثنا سيبة عن مخيل ابن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرج على راسه ثلاثا النبي ينا بدر كان فيه ينكي سوء ya fi kyau kaɗi ba kaga in ka yi amfani da shawa za ka yi tsirara sannan kuma za ka yi ɗannan ruwa sannan kuma ba ka san iya iyakar kan fatar da za ka yi ba saboda ka ba za ka ɗi ba ya haƙi eh. eh, in yayi amma ka bar abin nan ne in ka bar si radda mutu ka zo gare ka sai ka na dama <laughs> eh? eh? yana yi to haddasa na abu yana ayyana kala haddasa na ma'amarin mu ya hayan hadasa haddasa ne abu jafar kala kala ni jabir jabir ya ce min a tanin ni an nisa wata dan an nisa ya zo يعرض بالحسن يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية واتو ينا نهي واتو محمد بن عبدنا ينا نهي كمان عبدنا حسن محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية واتو اسم دعا بن مجيد آل بن واتو تانسا وانا اكتشين حسن قال كيف الجسل من الجنابة ووان كعيش من الجنابة فقلت سينك كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ثلاثة أكسل wato yana ɗibar wato tafi uku wato ba tafi guda ɗaya ba wato sau uku yana zubawa wai fi da ala ra'si yana zuba ga kansa sun mai fi da ala sa'ir jasadi sannan ya zuba ruwa ga dukan jikinsa fa qala lil hasan sai hasan ce ni inni rajulun kasiru sha'r ni mutum ne mai yawan gashi gashi na abin nan gidan su guda فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من كشعر wato annabi ya bi ka yawan shi saboda haka wato ba abin nan bane babu gusli marratan wahida yin wanka ga sauran jiki guda guda ake wankewa na musa qala na abdul wahid an al amash an salim bin abdul abdul ja'ab an quraid an ibn abbas qala qalat maymuna sai maymuna take wadatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma an lil gas wato azama annabi yiwa don wanka kaga sala ya dai marratayn aw salatan ya wanka hannayensa sau biyu ko kuma sau uku uku ثم أبرد على شمالي ثم يزبع كان حجنسا فغسل مذاكيره يوانكي واتقبض ريسي ثم مسا يده ثم يشاف هنوسا بالعلق أسرى فبان يوانك هنوسا يتفق أن قفر أبن دون يبيد أبن قدمتا ثم مسا يده بالعلى سنة شافي حنيس بقطع ثم ململ سنة يقول كل باكي يسن في الشاقة وغسل وصله وينتهي الكشي لا يدعي دهنا ينسى ثم أصال على جسد سنة يزل الرواب بسنسى ثم تحول من مكان سنة يجي على دبورين سوان دي وانسان وغسل قدمه ينتقى وفنسى في الولا الولاء بسكوى ثم ya ya gama wanka sannan ta yi wani alwala da ban babu laifi sabon musulunci na haka ya kamata a koya masu don abin ya masa sauki babu man da bil hilab aw tibi inda al wanda ya fara da hilab asalin hilab wato abin nan ƙwaryar da ake tsibar ake tatsa amma nan wato nau'in turare aw tibi kilabu aw tibi inda al-ghusl wato bayan ka yi wanka ka sa turare wato an sa in mutum ya yi wanka shi amfani da turare hmm? wanka abin nan karatun sallah na wadaha bayyana ki ko a turke nake masa arziki duk na filolin rana abin nan a turke ne kun ba waɗanda a sunnoni ba hmm. da wanda ba muharram gare ta ba mace tana iya nuna mu dan uwanta ko kuma abin nan ubanta kanta wanda bai halatta ya aure ta ba Aisha akwai biyu gare ta wato wannan dai dan uwanta ne na sannan ma sannan bayan haka nan kuma ummul mu'minin ke ta haramta ga dukkan musulmi mm. Mm. in dai akwai wani nan wanda yake yana yiwa ya aure ta ta yi haram أغاني حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة النبي هذا إن كان جنابة دعا بشيء نحو الهلال زي في أكاون أبو كبت عليه فأخذ بكفه وبدأ بشق رأسه وتشيطي بعد جفاهين سيخال بساجن كف ندامة ثم الأيسر faƙala bihima ala ra'sihi wato ya zuba wato ya zuba abin ya gurza kansa wato wannan ya nuna in mutum ya wankan janaba ya samu wani turare shi shaha kansa ya shi kun fahimta ko babu almalmalatu wal istinshaq fil janaba kurkure baki da shaka ruwa cikin da janaba حدثنا عمر بن حفص بن جياب قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثنا ميمونه قالت سببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ما زبا مع النبي وان وانكا فيه غسلا بس وانكي يس وان وانكا فأبرد بيمين يزبا دداما على يساره بس فغسله ما يوانكي حنا ينسى ثم غسل فرجه ثم يوانكي فرجه ثم قال بيده الارض كو ثم يد يتبقى ساعه sama sa a hau ya ka yi shafe ta duk su baya kun maga sana'a ta wanke hannu kun maga sana'a ta mai kurkura ba ke tansa kai shaka wannan shi ne mai tarjama kun maga sana'a ta mai wanke kuskar shi wa fada ala ra'a su yi sannan ya zuba ruwa ga kansa kun maga sana'a ta mai koma wani jehin fada sana'a ta kadamai da wanke kawo kun sabi kun maga sana'a ta mai jelin salamin wani kurbi ta sannan an ka kawo masa tawul falan yankur biha amma bai shahe jikinsa da shi ba wannan ya nuna na in ka yi wanka ka shahe jikinka da tawul wannan amma annabi bai shahe da wannan ba domin yana yiwa kazanta gare shi kawo masa shi ya nuna kullum wanka ana kawo masa rashin amfani da shi ya nuna na akwai wani dalili eh, kun fahimta ko? in dai yana da kazanta babu matsal yadi bi turabi ya kuna anka wata idan mutum ya wanke gaba gare shi bayan haka nan shi wanke hannun shi shaha jikinsa kasa don yi tsarkake sannan ya ci gaba da wanka sau ko ga wani abu kan goge kan zuba ruwa shi kenan حدثنا حميد قال حدثنا kala قال حدثنا الأعمش عن سالم بن عبد الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة النبي أون كان الجنابة وغسل فرجه بيده يوانك فرج فدح النساء ثم بلك بها الحائضة ومرزا بنجو ثم غسل ثم يوانك ثم تودع ثم الولاء وضوءه للصلاة كما الولاة بها صلى فلما فرج من غسله غسل رجليه لوكة كان جمع ينكا فهي ينكا باب da fariji ya game namiji ya mace ka gani ba har da kare da junubu ya dahu fil ina'i shin mai janaba yana iya tsoma hannu ne cikin ruwa kabla an yi gafila gabanin shi wanke idan lam yakun ala ala yadihi qadarun in babu ta kazanta akan hannunsa gari janaba in ba ta janaba ba domin ta janaba ma'ana wiyya ce ba jiki gare ta ba ya arsala ibn umar asan ibn umar ya shigar da hannunsa haka nan da ra'um azib ko wannan sai ya shigar da yadda hannun ne shi kafu cikin ruwa mai tsarkakewa za ka gabanin su wanka walam ya ga filaha da wanke hannun ba kuma ta wadda sun alwala walam ya ra ibn umar wannan abbas ba san umar da ibn abbas ba su ga laifi ba bima yan ta da min gusulul janabati wato in mutum yana wanka kuma ruwan nan da ke watsi ko da sun bal'a mu wani ba a cewa sai ya wanke ruwan da zai taɓo ga jikinka ya faɗa mu wani ba a cewa kuma sai ka wanke ya haifo da kazanta eh, abin da eh, janabar jikinka zuwa ga wani eh, kuma ya sun tsoma ruwa sun yi amfani kun gawa ta abin nan ashe wanke wannan ta'abbudi ne eh wato a kamin ka wanke ya halatta a tsoma ko ko bai halatta ba waɗannan sun tsoma da ɓata ruwa ba eh. Eh. eh sun tabbatar da ba kazanta eh amma abin nan ga alwala ko ga wanka ai ko ba su da kazanta ka ka tsoma mutabi ne ka wanke ashe nan wanke wannan wato umarni ne kawai na ibada wanda yake da musan dalilin shi ba ko ka tsoma hannun bai bata ruwan eh ba garin jira ba ake yi ba eh a kullum abin da an ka ce ai don ka yi حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أبله عن القاسم عن عائشة قال كنت أغتسل أنا والنبي ما بين وانكا دميد النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقال يا غدا tattalisu a yi dunan fi mu suna saba ma juna tun da hannaye muna saba ma zina a ce in ya tebo ya tsari wani abu na shi na faɗowa gare ni ni kuma na awai na faɗawa gare shi wannan kenan ba komi. Ike komo cikin ƙwariya bai ɓata shi. Hmm. To haddasa na قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكتسب من الجنابه annabi ya ban in ya yi wanka na janaba ga ya da zai wanke hannun shi gaba mun shigarwa a ce wannan ta'abbudi ne na abul walid qala haddathana shuba ana abi bakr ibn harb an urwata ana aisha qalat kunna kuntu agtasilu ana wan nabi na ban ina wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam min ina in wahidin min janabati daga ƙwarya guda kuma wankan na janaba وانا عبد الرحمن بن القاسم انا ابي انا عائشه مثله كما حكى حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه